iya yi wannan lokacin ya wuce zuwa yanzu yan adawa kowa a katsinan najeriya sun soki matakin gwamnatin apc na cin bashin gina gada inda suka ce akwai matsalar da ke addabar jihar ba wai batun gada ba jihar katsina problem inda take fuskanta problem ne na insecurity wannan kuɗi in har za a iya zuwa a je a ciwo wa'annan bashi ko a samu wannan kudaden a tauto abin da ya kamata a yi da batun kuɗin nan wurin tsaro a zo a kalli ma'aikatan nan To shirin ya kunshi waɗannan har ma da wasu rahotannin da kuma labarin wasanni amma za mu fara da labaran duniya. A rantsar da sabon shugaban Sri Lanka Ranil Wickremesinghe domin kama aiki a babban birnin kasar Colombo. Babban aikin da ke gaban shi dai shine haɗa kan kasar da faffaɗo da tattalin arziki da shawo kan zanga-zangar da aka ɗauki watanni ana yi wadda ta kai ga tilastawa wanda ya gada gwata baya Rajapaksa yin murabus a makon da ya wuce. yawancin shugabannin masu zanga-zanga a shirin lanka dai ba sa son sabon shugaban saboda alakar kudda kudda iyalan raja-faska masu karfin fada a ji a kasar sun kuma sha alwashin ci gaba da zanga-zanga har sai bukatar su ta biya a ziyarar da ya kai wurin bauta da safiyar nan mr wickraman singa ya ci ya wato ya kafe cewa shi abokin yan kasa ne baki daya ba amina raja-faska ba kuma zai dauki mataki mai tsauri ga waɗanda ke kokarin hautsina gwamnati da kawo mata cikas a gudanar da aikin da ke gabanta. shugaba joe biden na amurka ya yayi wato labulan shirin gwamnatinsa na daukar kwararan matakan magance sauyin yanayi wanda ya kira babbar barazana ga kasarsa da kuma duniya baki daya ya ware sama da dala biliyan biyu da za a yi amfani da su domin yaƙi da sauyin yanayin da magance ambaliyar ruwa da taimakon iyalai matalauta domin biyan kuɗin na'urar sanyayawa da kuma ɗumama ɗaki. From New York City to Las Vegas, more than 100 million people are living under excessive heat warnings this week. Wakilin BBC ya ce daga New York zuwa zuwa Las Vegas wato miliyoyin mutane ne ke rayuwa cikin gargaɗin matsanancin zafi a wannan makon. Kuma Mr. Biden ya ce 'yan adam na fuskantar babban kalubale a rayuwa. A bangare guda kuma miliyoyin Amurkawa na cikin tsaka mai wuya sakamakon zafin da ake fama da shi da ake ta ɗora alhakinsa kan sauyin yanayi. watakila a yau dinnan ne firaministan italiya mario draghi zai sauka daga mukaminsa kwana guda bayan jam'iyyu uku da ke cikin gwamnatin haɗaka sun kada kudar yanke ƙauna da gwamnatinsa 2,000 mayors, business leaders, and unionists across the country publicly pleaded with him to continue. Wakilin BBC ya ce magadan garuruwa dubu biyu da manyan 'yan kasuwa da shugabannin kungiyoyin farar hula ne suka fito bainar jama'a tare da wukar mr draghi kada ya ajiye aikinsa sai dai manyan jam'iyyun ƙasar kuma sun ki bashi haɗin kai domin yin aiki tare mr draghi ɗin ne zai fara halartar wata muhawara da za a yi a majalisar wakilan italiya daga nan kuma a bisa ran zai kawo shugaba matarela ta kardar yin murabus to masu haro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc masu shigar da kara a mexico sun sanar da cewa za a tuhumi sabbin jami'an gwamnati iyaka wajen hatsarin jirgin kasa a bara inda mutane 26 suka mutu masu bincike mai zaman kansa da ya tsokar haƙƙin hatsarin kan rashin ingantaccen aiki sakamakon yadda tarago ya fada kan jirgin ƙasa da ke wucewa saboda nauyi a kusa da tashar jirgi ta olivers gwamnan wato gamman mutane ne dai suka jakata a lokacin ana kuma sa masu shigar da karar za su zage damtse domin ganin an tuhumi tsaffin ma'aikatan da laifin kisa ba da gangan ba wannan bincike ne ya kai ga sauya magajin birnin mexico sakamakon alhakin kula da aikin tashar wanda ya rataya a wuyan shi a lokacin da aka yi aikin rikicin diflomasiya ya barke tsakanin turkiya da iraki bayan kisan farar hula 19 yawancin su masu yawon bude ido 'yan iraki da wato da makaman atilare suka fada a wurin shakatawa da ke yankin kurdawa na kasar irakin rahotanni sun ce sama da wasu ashirin sun ji mummunan rauni a harin da jami'an yankin suka dora kan sojin wato turkiya Iraqi tourists from elsewhere in the country come to the relative cool of the village in Kurdistan to escape. The kuma makaman sun fada wa iyalai da 'ya'yansu kuma an ɗauki bidiyon lokacin da mummunan lamarin ya faru Prime Minister iraki mustapha alkadimi ya ce za su gayyaci jakadan turkiya a bagadaza domin ya bada haƙuri to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc bari mu fara da rahotannin namu inda za mu faro daga Amurka. Shugaba Joe Biden ya sanar da aniyar gwamnatinsa ta samar da kudi dala biliyan wato sama da dala biliyan biyu domin yaƙi da sauyin yanayi. Sai dai Biden din bai bayyana wato bai ayyana dokar ta ɓaci ba a bangaren na sauyin yanayi duk da cewa yana cikin matsi daga 'ya'yan jam'iyyarsa ta democrat wajen ganin yayi hakan bayan da tattaunawa kan kokarin tabbatar da wasu dokoki da suka shafi sauyin yanayin suka rushe ya dai bayar da wannan sanarwa ne a daidai lokacin da tsananin zafi ke gasa wasu yankunan kasar ta amurka ga fasarar rahoton nomiya ekbal Biden dai ya bayar da sanarwar ce yana tsaye gaban wani tsohon kamfanin sarrafa makamashin kwal a jihar Massachusetts inda ya bayyana wasu muhimman matakan magance sauyin yanayi biden ya ce lafiyar amurkawa na cikin haɗari kuma zai ɗauki mataki Ya ce a matsayina na shugaba nauyi ne a wuyana kan na ɗauki mataki cikin gaggawa a lokacin da ƙasar mu ke cikin haɗari ƙarara. Ya ƙara da cewa wannan matsala tana shafar kowane ɓangare na rayuwar mu, shi yasa a yau nake sanar da gudunmawar da ba a taɓa bayar da irin ta ba, biliyan uku domin tallafawa al'ummomi a faɗin ƙasar nan wajen ganin sun samar da abubuwa da za su jure wa manyan bala'o'i da muke gani zuwa yanzu irin tsananin zafi da fari da ambaliyar ruwa da kuma guguwar teku sai dai shugaban kasar bai ayyana dokar ta ɓaci a bangaren na sauyin yanayi ba duk wadda matsi da yake fuskanta daga 'ya'yan jam'iyyarsa ta democrats ayyana dokar ta ɓacin da ya ka iya baiwa shugaban da hukumomin gwamnati karfi sosai wajen takaita yadda ake amfani da mai da gas da kuma kwal a kasar fadar white house dai na kokari ne wurin ganin ta farfado da manufar biden kan sauyin yanayi bayan da ɗaya daga cikin sanatocin jam'iyyarsa ya ce ba zai goyi bayan lamarin ba haruna ibrahim tukangi kenan da fassara rahoton naomi to sai kuma ciriya Ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta kalubalanci gwamnatin kasar ta gabatar da hujja kan ikirarin ta na baya-bayan nan cewa zanga zanga da take shirin yi ta saba wa doka. A jiya da aka jira ministan labarai na Muhammad yana cewa matakin NLC na shirya zanga-zanga akan tituna. Muradi ne na siyasa kuma kamata ya yi ƙungiyar kwadagon ta taimaka wajen samar da maslaha ba goyon bayan wani bangare ba. sai dai nlc ta ce zanga-zangar ta makon gobe akan yajin aikin malaman jami'o'i da ya shiga wata na shida babu gudu babu ja da baya ga rahoton muktari adamu bawa Ƙungiyar kwadago ta najeriya ta ce ta shirya wannan zanga-zanga ta kwana biyu ce a makon gobe ne saboda matsalar yajin aikin jami'o'i ɗalibai 'ya'yan mambobinta ta shafa haka kuma abin da ya dami kungiyoyin malamai da sauran ma'aikatan jami'o'i ya dame ta a matsayin ta na uwar ƙungiya ga dukkan ma'aikata shugaban kwadagon najeriya kwamar ayuba wabba ya ce sun dogara ne da damar da tsarin mulkin ƙasa da kuma daftarin yancin ɗan adam da jama'a na majalisar ɗinkin duniya da ke tabbatar da yancin yin taro cikin lumana da faɗar albarkacin baki suka ba su don yin wannan zanga-zanga tun ma kafin a shiga wannan halin kowane lokaci muna rubuta takarda muna ba da shawara muna ba da shawara wannan shine karo na hudu da muke ɗaukan irin wannan decision wanda ka tuna yawwa kwanan baya da aka ma muka rubuta takarda mai shugaban kasa kan cewa ya kamata fa a samu yanayi na gaggawa da za a shawo kan wannan abin aka samu mitin muka je gwamnati ne fa ta nemi lokaci ta ce a bata sati uku zuwa shida abin da za ta iya yi wannan lokacin ya wuce zuwa yanzu in dai hakuri ne da kuma bin doka da oda da abin da ya kamata ina ganin je cewa ya kamata a yaba mu kungiyar kwadugo shi da ministan labarai na najeriya alhaji lai muhammad ya ce zanga-zangar ta 'yan kwadago haramtacciya ce don kuwa babu wata takaddama tsakaninsa da gwamnati a cewarsa abinda nlc ke shirin yi na nuna kungiyar tana sa kanta cikin siyasa Kamar da yi gaba da kungiyar kwadago ta raba kanta da siyasa wannan yunkuri da nlc ke yi na da mutane su yi zanga-zanga ya saba wa gwamnatin tarayya kamar kungiyar wani da kowa mata da da haka doka dai doka ce abin da muke cewa shine maimakon abin da nake tsammani daga nlc shine ta taimaka wajen samun mafita tare da gwamnati a samun mafita kuma wannan ne tanadin yarjejeniyar bangare uku da ake tattaunawa a kai da gwamnatin tarayya game da wannan batu na asu to kuma dan me yanzu za su zame ciki su je su goyi bayan wani bangare sai dai ayuba baya ya kalubalanci alhaji lai muhammed da cewa ya fito ya faɗa musu takamaimai dokar da suka keta a demokuraɗiyya dai duk duniya ban taɓa majin inda aka ce ah, mutane su hallara su yi peaceful assembly cewa haramcicce bane duk duniya kana cewa kenan kamar wannan zanga-zanga da za ku fito a makon gobe kamar ba gudu ba ja da baya kenan ai su ma sun sani shi yasa nake gaya maka ya kira mana doka guda ɗaya da ya ce mun karya ko kuma mun saba wannan abin da yara ba sa makaranta mai hada shi da siyasa fadar shugaban kasa dai a cikin wata sanarwa ta fitar ke laraba ta ce gwamnati yanzu da gaske take yi